Me ake nufi da cin moriya mafi girma girmama ga yaro? Kafin na yi bayani bisa cin moriya mafi girma wajen yaro, da farko dai zan yi bayani ta takamaiman me ake nufi da yaro a matsayinsa na ɗan adam. Yaro kamar yadda aka fassara shi a cikin kundin yarjejeniyar 'yancin yara da kuma kundi bisa safarar yara. Yaro dai shine wanda daga haihuwa zuwa ƙasa da shekaru goma sha takwas. Idan muka dawo a ayar doka ta uku kamar yadda yake a bayyane an yi bayani mahimman 'yancin yara inda ginshiƙai hudu ne suke tangale da 'yancin yara ƙa'idojin da aka saka a cikin ayar doka ta uku abubuwa ne da duka yanda a yau gwamnati za ta ɗauki matakai ko ya kasance mataki na tafiyar da ayyuka ko bangaren kasafin kuɗin gwamnati ko tsarin siyasa da shi ma yake zama 'yanci duka dai cikin waɗannan matakai da ake ɗauka ya kamata a rinka la'akari da kariya bisa cin moriya mafi girma girma ga yara. Misali a cikin halin rabuwar aure ce moriya mafi girmama ga yaro ya kamata suna sahun gaba wajen matakan da alkali yake iya ɗaukawa. Shin akwai sharuɗa da ke ba da damar hukuntawa ko kuwa hakan ya dangantu ne ga yadda mai ɗaukar hukuncin zai ambata? Wanda zai ɗauki matakin ne yake da cikakken iko. Mafi galibi su ne jami'an shari'a da hukuma kamar misali abin da ya faru a makarantar Peyiba biyo bayan gobarar da ta wakana inda yara suka rasa rayukansu. Idan a kawo matakan da za a ɗauka shine a kawo ƙarshen ajujuwa na zanaku. Idan aka yi haka an cika cin more kariyar mafi girmama ga yaro akwai kuma matakai da misali alkali ko wanda zai yanke hukunci ya zama masa tilas mu dauki misali mun sha ganin yara da ke gudu su bar gidajensu idan aka gansu sai su ki komawa gida a cikin iyalinsu saboda iyalinsu ba su tanadi hanyoyin da yaro zai walwala ba a nan alkali zai iya duba ya yi la'akari da irin waɗannan abubuwa akwai ma irin yaran da ke shiga wannan hali da ake kai su a cibiyar karɓar bayyara domin kare muradinsu idan aka yi haka an yi abin da ya dace ga yaro.